a duniyar ne za ka yi gwagwarmayan ina za ka nemi aljanna to ba za ka taɓa neman aljanna ba sai ka san waye kawo ka duniyar ai tukuna kuma ba a barka gaba da aka turo ma wakili wanda zai nuna maka yaya ake sanin duniyar a nemi lahira a duniyar ake neman lahira ba sai an je lahira ake neman duniyar ba ake neman lahiran ba a'a a nan duniyar ne da kake mayan nan ne zaka nemi aljannan ka a nan duniyar to ka kika nemi ilimi san ba shine damuwar ka ba ya za ka tara kuɗi ya za ka yi kaza ya za ka yi kaza amma sanin Allah kana kama wani tsohon ya wuce baya cikin eh, mayin naka to dole mu shiga rudani yan uwa dole ka ga wannan yana jin haushin wannan ba komai wannan yana keta ma wannan ba komai wani ya so wannan ya mutu ah to in ya mutu sai ka dawama afa in mitta fahumul khalidun sun damu annabi ya mutu ko za su sha iska Allah ya ce to in ya mutu sai ku dawama ba za ku dawoma ba to amma idan ka san Allah sai ka rika samun sauki cikin rayuwarka wallahi da kana da sisi da baka da sisi ba shine damuwar ba da kuɗi da baka kuɗi wallahi sai ka yi rayuwa kuma sai ka irin rayuwar da Allah yake son ka yi shine za ka yi ka san da haka da kana da shi da baka da shi dole sai ka rayuwa baka mutuwa sai lokacin ka ka san da haka amma ka kasa sanin Allah shi yasa sai ga rayuwar ta yi maka kunci abubuwan sun rikirkice tunanin wani abu zai buga ma zuciya ai ba tunanin Allah ke kawo hawan jini ba ai ko ai ba sanin Allah ne da yawa yake kawo maka shuga yayi height ko wani a sauransu ba duk wasu tunani ne daban saboda mai an bata ma rai an asarar ma da dukiya an yi kaza me kai ma za a rasa ka ba ma dukiyar ba dan me za ka rika damuwa a ka idan ka san Allah waye mallaka maka ba Allah baka ba to dan ya jarabce ka annaba nawa aka jarabce su to amma in maka kasa neman ilimin waye Allah to nan ne za mu rika shan wahala amma idan ka san waye mahalicinka to al'amuranka za su rika sauki za su rika sauki ba za ka rika ɗaɗa kanka da ƙasa ba a dan ya samu ni ma ashe Allah ne zai Allah ne ya bashi kenan a da ya samu din ƙarfi ya fi ka kai ka gane cewa daga Allah ne kenan ko dabara ya fi ka duk wasu hanyar dabaru ka fi shi amma me yasa Allah ya bashi sai ka gaya wa Allah da ya bashi ya baka to amma tunanin ka kasa sanin cewa Allah din shine komai kana kama akwai wasu dabaru ko akwai wasu mutane ko akwai wasu hikimomi da su kubutar da kai ba Allah ɗin ba to saboda haka akwai aiki babba a gaban malamai wajen sanar da mutane waye Allah subhanahu wataala ba wai sanin da muke cewa kasan Allah eh eh kaza kaza ka je ka ilimantu a nuna maka waye Allah subhanahu wataala ai akwai abin tambaya mun koya ayoyin kur'ani gaba daya annabi Musa Allah ne turo shi annabin Allah ne amma yana kokarin sanar da shi shine fa Allah din ya san shi shine Allah na farko ya san shi shine Allah din san da ya munajati da shi ya ne maganin shi ce ba zan ganu ba amma dai ka sandi ne abin bauta ni kaɗai kuma ake bauta mu duk al'amuran ka kuma ka maida su zuwa gare ni an yi wasiya wa annabin Allah haka to yaya kai ashe idan ka waye gari alhamdulillah Allah ya wayar da mu lafiya me ya kamata ka so nema ba abinci ne kawai damuwar ka soma ci ka soma shan shayi ba ka soma neman ilimi ne yanzu Allah da ya halice mu waye gari me ya ce ko aya ɗaya a karanta ma a fassara ma a yi ma bayani ka waye sai ka ji ka kwanar da wasu irin ishu wani gille wani kunci a rayuwarka sanadiyan wannan karatu sai ka ji an yaye ma kamar dama an san me yake damunka sai ka ji hankalinka ya kwanta amma idan babu to wani tanadi ne shaidan zai maka kuma na bukatu yau sai an yi kaza in ba a samu kaza ba sai ka ce kai kake ba da abin yau din sai a gama duk rikicin kuma Allah ya hana ka abu me yasa aka ce fa firru ilallah ku gudu duk ku koma ga Allah subhanahu wataala ma'ana duk wani al'amarin da zai rikirkice maka ba wanda ya kamata ka sani ka koma gare shi irin Allah subhanahu wataala saboda haka ilimi yana da mahimmanci matuka ba abinda ake son ka girmama ka karrama a rayuwarka irin ilimi domin shine abun alfahari shi ne abin da ake gado ba sai a yi ta rikici a kan gadon ba shi da abin da sai ka tashi ka nema kuma in ka je neman sa ba za a ce ka yi hasara shi ba sai ka same shi kana iya zuwa neman ilimi a Kano ka same shi amma kana iya zuwa neman kuɗi ka rasa shi a wurin duk yadda Lagos suke da hada-hada kana iya zuwa neman kuɗi ka yi baka samu ba amma ka je neman ilimi fa ka same shi to amma shaidan sai ya bijirar da hankalinka wani go saboda ya san mahimmancin ilimin ba zai barka ba in ma ka shiga cikin daular ilimin sai ka ce to wani fa yayi kaza yayi mota yayi gida yayi kaza kai haka zaka zauna sai ka gama kaza sai ka yi kaza sai ka haddace qur'ani sai ka yi usulul tafsiri sai ka yi. kai ai ka samu na sallah shikenan yaushe ka taba gano wani babin littafi cewa babin na sallah ya ishe ka ai yadda cin abinci ba zai ishe ka ba to haka ilimi ba zai ishe ka ba yadda ka san za ka wayi gari so kake ka yi wanka ka sa riga ka sa ba ka da wani ado kamar ka fara da ilimi ka duba cikin littafin ɗibbin nabawi yadda ibn al-qayyim da yazo yana magana akan al-qulub wa ilajiha zukata da magungunan da ke gyara zuciya idan ta karkace yace na farko awwalan shine sanin Allah yace idan aka san Allah aka cika zuciyar da imani da ikilasin to ba wani daren wani datti ko dauɗa da zai zauna a kan takun babu shi to amma idan babu ilimin to shikenan komai zai iya shigowa ya taru ya zauna imamu ahmad bin hanbal da imamu shafi sun yi fassara da cewa innama ya kashe min ibadihi al'ulama suka ce a nan abin da ake magana da tsoron Allah shine mutumin da ya kiyaye Allah a cikin zuciyarsa kuma da gabaninsa da yanayinsa da mu'amalarsa wani shine daga cikin malaman da suke jin tsoron Allah ɗin amma suka ce ai da yawa akwai malamai akwai rafat akwai mu'tazil akwai khawarij galibin su wasu mahaddatan qur'ani ne amma ai sun yi kekace zukatansu ta bushe wa alqur'ani sun kai qur'ani ba yadda Allah ya kai alqur'ani ba saboda haka sai mutum ya zanto ya mai da sadin Allah ya zanto akwai ikhlas tattare da shi kafin zai shiga cikin wayanda inna ma ya kashe Allah min ibadihi al'ulama malamai din na'am saboda haka a 'yan uwana muna roƙo Allah subhanahu wataala ya taimake mu wajen kwaɗayin ilimi da kuma son mu aikata ilimin Allah kuma ya ba mu dacewa da ainihin ilimi mai amfani wanda zai amfane mu duniyar mu da mu. a imam ya zo a ƙarshe abin da na ce zan gaya wa 'yan uwana fa'ida shine duk mutumin da ke da yawan jiki sosai yana son ya rage wato yakan iya amfani da abin da muka sani na gida akwai ana kiran shi simsim ma'ana man riɗi akwai kuma zaiti laus man danya kenan to zai haɗa su da man hulba guda uku zai ci karmin cokali da safe kafin ya ci abinci da yamma baya ya ci abinci insha Allahu zai rabu da wasu kwalastira da wani irin yawan jiki zai koma daidai abin ba zai rika karuwa har ya cutar da shi ba insha Allahu ya gwada zai ga fa'idar haka kuma ya duba cikin littafin a ah, Dr. Mustapha Mutawalla sunan littafin dibbul badi ma'ana yanayin magunguna a zamanance insha Allah assalamu alaikum wa wabarakatuh